idan kana so ka samu wato ainihin manyan kwastomomi maza da mata insha Allahu ko ke kina so ki samu kwastomomi maza da mata to insha Allahu ga sirri da zan baku ku yi domin ku yi amfani da shi insha Allahu. Amma me inda kuka ga wato ainihin duk inda kuka ga minjaye a ciki, um, akwai minjaye na farko sai kuma hakuri to sai a buɗa shi, a buɗa su su zama manya sai a rubuta annas abadan, annas abadan. a cikin inda aka buɗe kenan shi ma hakurin haka za a sa annas abadan haka za a rubuta za a rubuta shi ne kafa arba'in da ɗaya da da tawada kenan da alƙalami za a samu a rubuta kafa arba'in da ɗaya a jikin allo sai a sami wato ainihin zuma mai kyau sai a dinga zuba a cikin ruwan rubutun nan ana sha insha Allah za a yi wannan kwana bakwai ana yi ana shi insha Allah idan kai irin farin jini da kwarjini bi lahi da samun arziki insha Allah duk za ka samu bi lahi za ka yi kwana bakwai kana yi kuma za ki kwana bakwai kina yin wannan sirri insha Allah idan aka yi a samu biyan bukata bi lahi kar a manta da a tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri ku danna mana alaikin ku tura yan al'umma domin su amfana wasu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu mun gode sosai sai anjima